Shiru ya mata ba amsa sai da ta ƙara girgiza shi ta ce Bros a faɗa min don Allah. Hannunsa ya zame cikin nata ya dube ta sannan ya sauke ajiyar zuciya. Matsalar da ta saka shi a damuwar ya faɗa mata. Ya ɗora da cewa Mami wallahi ban san mene wa Mima ba amma na san dole zai zama laifina ne saboda Little ba ta fushi haka kawai. Damuwa ta yanzu ta huce ne duk da ban san me na mata ba da za ta saurare ni sai na ba ta haƙuri cike da jin haushin maganganunsa ta ce kai ma dai kana da abin haushi wallahi ƙato da kai sai ka tsaya wannan ƴar tsitsiyar yarinyar tana juya ka duk yadda ta so wannan tun yanzu ma kenan ina ga in ta girma ta zama cikakkiyar mace bawa kawai za ka zamar mata a rana ya banka wa mami abin da bai taɓa mata ba cikin zafira ya ce to ke kuma ina ruwanki ke take juyawa ko ni idan ta girma ta yanka ni ma ba abin da ya shafe ki gidan dalla malama kar ki ɓata min rai ganin ta zai yi ruwa ya sa ta yi saurin saukar da kai tare da lankwasa rashi ta ce ni fa ba da wata manufa na faɗa kan ba ni Allah ya huci zuciyarka ni ina baka shawara ne kawai dole sai kana nuna wa yarinyar laifin laifinta idan ta yi ba daidai ba gudun kar ta taso haka nan gaba ba za ka ji daɗin zama da ita ba ka san zaman aure daban da wanda kuke yi yanzu ko Idan kuka yi tafiya a haka nan gaba ba za ka iya control ɗinta ba. Ka dinga nuna mata ƙimarka da darajarka. Ta san kai ba kamar sauran mutane ba ne a gurinta. Ka yi haƙuri idan na ɓata maka rai. Sai yanzu ya ji zai iya sauraron ta duk da bai amince da ta ba. Duk abin da Lucy take yi training ɗinsa ne. Haka yake son mace shi fushin ne baya so. To ni dai shawara nake so ki bani yadda zan dinga ɓullo mata ta bar gasa ni da muskilancinta da irin wannan fushin. Murmushi mami ta yi ta ce Brosnip, da kwantar da hankalinka ka san masu irin halin yarinyar nan ba sa son naci da takura. Musamman idan sun yi fushi ka jure ka rabu da ita na yau kawai, idan ta sauko da kanta za ta neme ka. Na tabbatar yadda ka damu da ita haka ta damu da kai. Ba za ta iya wuce yau tana fushi da kai ba. Na san zuwa gobe komai ya wuce za ta neme ka da kanta, amma muddin ka ce za ka naci wai dole yau ta sauko to ba za ka yi nasara ba sai ma rura wutar rigimar da za ka yi wani mata ido yana nazarin maganganunta sannan ya sauke ajiyar zuciya ya ce kina ga hakan kuma fita ne mami kar fa allura ta tono garma wallahi ba zan iya haƙurin da ya fi gobe ba ni da za ki taimaka min ma ki je ki tambayo min ita abin da na mata da ya fi min dan na ɓacin ranta da ta ce ka yarda da ni ne zuwa gobe komai zai zama normal ba sai na je na binciko ta ba ka san me little ɗin taka ka san ma little ɗin taka ko na je ba lallai ne ta saurare ni ba to shi kenan mami zan yi ƙoƙarin fita sha'aninta na gani ko zan iya in dai hakan zai sa ta bar fushin yawa brosnip kar ka sa damuwar komai a ranka domin an wuce gurin ka share ta kawai wani babban mami ya ɗauka tare da rura wuta irin ta ɗan cikin al'amarin aure ya tashi ya bar gurin dariyar mugunta mami ce har da ɗebo shoki a falo ita kaɗai yiko na ce ɗan, za dai mu gani ke ki za ta cimma ruwa. Idiot. me ba ta fito daga ɗakin ba sai da aka yi magrib lokacin ne Bras ya tafi masallaci. Da sauri ta je ɗakin mom ta ce mata yau ba za ta jira su ba za ta ci abincinta da wuri. Bacci take ji gobe ma tana da fita sukul da wuri. A gurguje ta ɗebo abincin ta yi ɗakinta tana tahowa suka haɗu da mami a hanya. Dole sai Dole sai mami ɗin ce ta matsa mata a hanya don Mimu ɗauke kai ta yi, dangadan ta taho za ta buge mami. Irin ba ta ma lura da ita nan ba. Ganin ta kauce ya sa ta buga uban tsaki ta wuce ɗakinta tana cewa za ku gane wace ce asalin Khadija wallahi. Raba idon Nibras zai har ya gaji gurin cin abinci ko zai ga Mimu amma ko alamar ta bai gani ba. Haka ya haƙura, damfare da damuwa cikin zuciyarsa. Cikin dare ma kasa barci ya kasa jurewa ya taso ya je ya murɗa ƙofar sai ya ji ta a kulle. Ba alamar za ta buɗe, Ya ɗebo kafafunsa ya dole ya koma ɗaki. Da safe da ta shirya zuwa school, ɗaki ta kai abincin da ta ci ta fito ta yi ɗakin mam ta ce mam. yau ban so na tashi a Nebras na ga baccinsa ya yi nisa ga shi ya gaji da ɗawainiya kwana biyu. Zai buƙaci hutu ni kuma kin san yau da wuri muke haɗuwa a assembly ground shi yasa zan wuce school kawai Zan wuce school da suruka. ‘yar maman Ruka ta block ɗin bayan mun nan. Dan Allah mun kar kici ya aki bar yayana ya huta please. Yadda ta mayar cewa mom har abin dariya kamar za ta yi kuka ita kuma mom ta ɗauka da gaske ba ta son a tashi yayanta ne. Shi yasa ta ce to masu yaya kowa dai yana da yayan nan kin zo za ki min kuka duk akan ki Khadija. To ai tun da haka kike so shikenan ki je Allah ya tsare ba zan tashe shi ba. Ya kwana yana bacci ko kuka sani. rungumar mom ta yi da um, murnarta ta ce nice mother, love you. Dariya mom ta mata ta ce nice daughter, love you too. Juyawa ta tafta daga ɗakin tana dariya da farin cikin amince mata da mom ta yi. Tana fita gidan da 20 minutes ne ya fito ya ɗakinta. Ya yi farin cikin jin sa a buɗe sai dai ga mamakinsa ya duba har toilet ba ta nan. Da sauri ya yi gurin mom, mom ina little? Na duba ɗakinta ba ta nan. Sai da mam ta yi murmushi sannan ta ce shirme irin na Khadija. Ta hana a tashi kawai wai ka gaji da ɗawainiya shi ne ta tafi sukul ita da surukan Ita da surukan maman Ruka. What? Mom sukul kuma? Ya aka kika bar ta? Ya magana cikin zare ido. Ya ko ba zan bar ta ba ubana? Ka zo kana zare min ido ko na hana ta tafiya? Ta yi latti kake so tunda kai baccin ka kake yi? Haba mom ya za a ce Liti ta tafi makaranta ita kaɗai bayan ta san ni nake kai ta wuce ma ne bacci ne. To yanzu dai ni mom ce. To yanzu dai ni mom ce. Ka je ka samu Liti ɗin ka tambaye ta. Ban guri ana karka cika ni da surutu. Ran a ce ba bar ɗakin yana ta mita haushi ya. Haushi iya haushi Liti ɗin tasa ta bashi don haka ya ce sai ta dawo da kanta. Ba zai je ɗauko ta ba kai tsaye studio na shi ya wuce. yadda ya kudurta haka yi bai je ya ɗauko litil ba da kanta ta dawo ko a jikinta ita ma dan ta fi so ta gara shi sosai yadda za ta yi maganin mami musamman yau da twins yau da twice ƙawayenta yan biyu suka hure mata kunne ɗin ta musu bayani kaɗan akan abubuwan da mami take mata har da nebras ɗin ma sai dai su basu san nebras a matsayin mijin mima ba sun ɗauke shi a yayanta wanda za a musu haɗin gida kamar yadda ta sanar musu tun farkon shaƙuwarsu da suka takura ta da tambayoyi akan alaƙarsu wai ba su yarda yayanta ba ne kawai saboda yanayin kallon da yake mata shawarwari suka bata ta ci musu ƙaniya ta dafa su a ruwan sanyi duk yadda za ta yin sai da suka nuna mata saboda sun girmi me yasa suka fi da sanin kan tsiya tun ranar mimi ita kaɗai take zuwa school ta dawo ba mai kula kowa ita da nebras a fanninta ƙawaye suna nasu shi kuma mami tana masa famfo Zuwa yanzu mam ta fahimci 'yar tsamar da take tsakaninsu. Amma ta zuba musu ido ta ga iya inda za su tuƙe. Ta san dole dukkaninsu suna jin jiki ba za su iya jurewa ba. Cikin satin kwanni bros kullum wayarsa takan rasa caji ne gurin kallon hoton Mimi. Ya haɗa wasu fifa bidiyo fiye da goma waƙoƙi daban-daban da waƙoƙi daban-daban. Duk inda yake waɗannan fifa bidiyon yake zama ya ta kallo yana murmushi. Mimu ko kuka take sha abinta sosai na kewar bras ɗinta. Amma da sun haɗu a falo kowa zai ɗauke kai kamar su ne suke kasa bacci. Kamar ba su ne suke kasa bacci wurin tunanin juna ba. Abu fa ya fara fin ƙarfin juriyar Nibras da Mimi satin tas suka cinye a haka. Sai dai ita taurin rai da masifa irin ta masu suna ya hana ta nuna cewa Cikin weekend ya ta bin Mimi don su shirya idan ta yi magana da mom ya saka baki ko idan ta zauna ya zo ya zauna kusa da ita. Ya ɗaura ƙafarsa a kan cinyarta wai ko za ta yi magana amma kamar da dutse yake yi. Duk hanyar da ya biyo sai ta nuna ba ta san yana gurin ba. Ita kuma abin da yake ƙara ba haushi har yanzu idan suka tsinke da yare da mami ba sa ji ba sa gani sai dai ta yi shigewar ta ɗaki. Yau Lahadi tun safe da ya fita bai dawo gidan ba yana studio ɗin shi har dare. kafin ya shigo gidan. Zaune take a falo tana ta Simon, mami kuma tana kallo. Jin shigowarsa ta tashi da sauri ta tattara da ta ɗakinta da sauri ya bi bayanta. Amma ina kafin ya iso har ta kulle kofar ta Hakan ya haƙura ya juya amma ya ɗau alƙawarin duk yadda za ta yi gobe da kanshi zai kai ta school. Ya gaji da shin da take yi. Yana dawowa daga masallaci ɗakinta ya wuce a hankali ya tura kofar ya ci sa'a a buɗe ƙofar take. Bai bata lokaci ba ya danna kai cikin ɗakin a zaune ya same ta kan abin sallah tana shigar da haddar da aka ba su shafi biyu. Don mugunta irin ta Mimi sai ta yi ta maimaitawa har sai da ya fahimci da shi take yi. Astagfirullah, ke malama kar ki raina mu hankali. Na san da ni kike yin wannan ba don haddarki ki ba. Kuma wallahi yau dole ki saurare ni ko kin ki kokinsu. kin Rinsa idonta ta sannan ta buɗe ta watsa su a kansa tana maso ni irin kallo. Shagala ya yi da Haladu domin rabin da ya sami irin wannan kallon har ya manta. Ko kallon banzan ma ta daɗe bata masa ba, sai da kanshi ya fara magana cikin dakewa don baya son ta kawo masa wargi. Ba yarda ban yarda yau ki tafi sukulki ki kaɗai ba idan kuma kika fita ban yafe ba. Ai dai ki san ni mijinki ne ko to ki fita ki gani. Yana gama faɗin hakan ya tashi ya bar ɗakin haushi ne ya tunnuƙe ta. A daki mutum a hana shi kuka. sai dai bayan da ta iya amma zai gani shi ma in ji ta fa a maskalanta suka tafi sukul ɗin duk yadda ya so ta yi magana mimu ta ki har gurin su grace ya tsaya suka yi ta surutu wai ko za ta jawo shi ta yi magana amma fe ta ki nuna cewa ta san abin da yake yi ma balle ta yi magana da suka isa sukul ɗin ma wani mahaukacin birki ta ci sai da ta bugu sai da ta bugu da bayan shi amma ko tip bata ce ba tana sauka kuwa ta shige da sukul ɗin Ko kallon shi ba ta yi ba, manta da ido ne Brazil sai yana murmushi ya ce dole ki sako Little yau ɗin nan. Ba zan iya wuce yau ɗin nan a cikin uƙubar ki ba, sai dai idan an sake updating ɗina. Cikin yarda da maganganunsa ya juya kan mashin ya wuce gida. Jinjina Kadi, yarinya RSS2 ta san yadda za ta waje ga degree holder. Ba faɗa ba mita ba rashin kwalliya balle zama cikin datti. Sai ga wata miyar zindimemiyar ya 'yar boko amma bata san komai ba sai mitar banza da masifa komai karamin kuskure sai ta yi sati tana mita da masifa. Rashin yin abinci da wanka duk ita ce wai mijin ya ɓata haushi. So kuwa sai ka samu kuma tana da kishiya ka ji ta ya tsakar gida wai ita ta waye. Sai ka samu da mijinta ne, da kishiya ta yi murna kuma ta hukunci tana cewa ai man na san ba a son zamana da baban Kande. to wallahi zama daren ka ji kiɗimammiya wallahi ko ni dariya zan yi har da ɗebo shirki idan kin jawo shi ki gyara kar ki ɓata tarbiyyar yaran mu duka ke ba idan ta wannan shirmai in ba ki shawara ki kece da dariya ki ki taka kujerar tsakar gida idan ta nemi jin ba a sigi ce ni mai rorani na saka ki da magana ne da aka tashi ma da ya je ɗauko ta ko kallon shi ba ta yi ba Ta ɗane mashin shi ma bai ce komai ba ya ja da mugun gudu suka bar school ɗin. Maimakon ya wuce da ita gida sai kawai ya fice daga barikin. Mutumiyar ta kunnan ma shiro ta ko a jikinta ta take kamar bata san fita yayi da ita ba. Wani fak ya kai ta ya riko hannunta bata kwashe hannun ba kuma bata tambaye shi dalilin zuwan su gurin ba. Zaune suke kan fararen kujeru ya zuba mata ido ko kiftawa baya yi. Mimi kuwa Tare da hannayenta a gidi ta juyo da fuskar ta wani gurin a ɗan sace ta juyo tana kallon sa. Sai ta ga ya zuba mata ido. Kasa ɗauke idonta ta daga kansa domin ji ta ba za ta iya hakan ba. Da ƙyar ta yi ta ‘yan mata ta janye idan nata cikin tsiwa ta tashi za ta bar gurin kawai sai ta ji ya saka mata ƙafa. Da yake ba ta shirya wa hakan ba sai ta taho za ta faɗi bai yi ƙasa a gwiwa ba ya sa hannayensa duka ya taro da ta faɗo jikin shi. Da yake ta tsorata da yawa sai ta rungumo shi ta ƙanƙame shi ta cusa kanta a jikinsa. Ta daɗe a jikinsa sannan ya ɗago ta yana murmushi cikin idonta yake kallo. Ya kashe mata ido ya ce matsoraciya kawai. Wannan ita ce hanya mafi sauki a gurina ta karyar da zuciyarki. Markuɗa masa baki ta yi tare da hararsa. Wow, daɗi kashe ni. Ai wannan hararar ma na yi misin ɗinta ki ci gaba da yi don Allah. Yana ƙarasa maganar ya ciro wayarsa a aljihu ya yi danne-dannensa ya saita wayar daidai fuskar Mimi sannan ya flayin ɗin bidiyon da yake kai. Hanci bakin kunne ido har da zuciya Nima ta buɗe cike da mamaki. Ganin hotunanta suna yawo da kai kawo kan screen ɗin wayar cikin wani salo da tsari. Abin da ya fi tafiya da imaninta shi ne waƙar da ke tafiya tare da hotunan. Tabbas ko a mafarki ta ji muryar Nibras ɗinta za ta gane ko cikin maza dubu. Duk da za a launiya muryar, yadda waƙar ta fara ne ya sa ta murmushin da bata shirya ba. mai mace aka saka da Tani Brass wannan dai zance da suka yi a baya cikin mota a ƙofar school ɗinsu su Mimi ita ce aka maimaita amma da wani salo mai ɗauke da jan hankali. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni